muna cikin kitabu salati babu salati tatawwu littafin bulugul maram na ibn hajar al-asqalani wanda ya rasu hijira na da shekara 500 yana da shekara 852 shekarunsa مريد يرد التمامين ده هدول أبوان سد الدنيا أيو رحمه الله تعالى ورضي عنه إذا مشيك بدك رسول سد كان حديثنا دريو خد بسين دلاء كما وانا لرسيانا كان سد مويان ده أكي صلى دريو تحت الوكر كيفية صلاة الليل والوكر يان ده أكي صلى دريو تحت الوكر وعن ابن عمر رضي الله عنهما an karbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يتي من ظن الله يتي صلاة الليل مثنى مثنى صلى دري ببيوني ita sallan dare biyu ne fa'iza fashiya a haduku bata idan da yanku yana jin tsoron bayanan asuba salla rakatan wahida sai ya sallaci raka'a daya tuti lahu ma qad salla wannan raka'a daya din ita ce za ta zama masa wutirin abin da ya riga ya sallata mutafaqun alayhi حديث كما صحيح البخاري كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر حديث من الذي ترى للسن كما يروي حديث كتاب الصلاة باب الحلق والجلوس في المسجد حديث من الذي حدود سبعين ركوع كما الإمام مسلم يروي كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل hadisi na 749 a lafazin al'imamu muslim عن ابن عمر عبد الله بن عمر يجي أن رجلا سأل رسول الله wannan lafazin al'imamu muslim kenan ya ce wata rana wani mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya a lokacin da yawa manzon Allah tambaya wahuwa ya hudu manzon Allah yana hudu ba wato akwai ran da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gabatar da huduba sai wani mutum ya masa tambaya wanda wannan ya tabbatar da cewa ko da liman yana gabatar da huduba ana da damar a masa tambaya kuma ya katse hudubar ba da amsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba wa ana bainahu wa bainas sa'id ni ina tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mai tambaya shi abdullahi bin umar wannan mai tambaya ya yi tambaya ne an salatin laili game da yadda ake sallah cikin dare yaya ake sallah cikin dare yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake sallah cikin dare wanda wannan yana karanta da kai cewa su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna bincike game da yadda ake gabatar da ibada a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin bincike game da yadda ake ibada shi yasa wannan mutum yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya an salatin layl fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake salatul layl masna masna sallan dare bibbiyu ne har je zuwa cikin hadisi. wato wannan bayani na annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho ne a bayan tambayan da wani mutum ya masa yaya ake sallan dare فقال رسول dare, صلاة الليل مثنى مثنى صلى دري ركعوي ببيوني فإذا خشي أحدكم الصبح idan ɗayanku ya ji tsoron fito bayyanar asubahi sallah raka'atan wahida sai ya sallaci raka'a daya tutir lahu ma qad wannan raka'a daya din ita ce za ta zama masa wutirin abin da ya gabatar na sallah akwai riwayar hadisin na sunan nasa'i kitabu qiyamul layl wa tatawwu'in nahar babu kayfa salatul layl hadisin 749 a riwayar al-imam an-nasa'i abdullahi bin umar yace anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wani mutum yayi wa annabi tambaya wa ana bainahu wa bainas sa'il kuma ni ina tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da bai tambaya ina tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ke masa tambaya faƙala ya ce ya rasulallah kaifa salatun layi ya mazan Allah yaya sallar dare take saboda kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace matna matna raka'o'i biyu ne fa idza khashita subha maimakon fa idza khashiya ahadukum subha fa idza khashita subha idan ka ji tsoron bayyanar asulahi fasalli raka'atun sai ka sallaci raka'a guda waje al'afira salati ka witar kuma ka saka karshen sallarka ta zama witar ka je da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi idan ka ji tsoron bayyanar asubahi ka kai sallah raka'a guda ka ji tsoron bayyanar asubahi wato wannan yana nuna cewar ba sai asubahi din ya keto ba domin ana wikiri ne kafin bayyanar asubahi don haka yasa nufi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza a ahadukum ko subha idan dayan ku ya ji tsoron bayyanar asubahi ko fa idza ta as-subha fa salli raka waj'al akhir salatika witra kuma ka saka karshen sallar ka ta zama witri ta zama abu na karshe da zaka yi a dare shine sallar witri abdullahi bin umar ya ce sun masa'ala rajulun ala ra'asil hauli bayan shekara ta kewayo an samu shekara guda tsakanin wannan tambaya na taho masallaci ina zaune wa ana bi zalikal makani min rasulillah ina wannan gurin dai da nake zaune a bara fala adri ban sani ba huwa zalikar rajulu aw rajulun akhar shin wancan mutumin na bare ne ko wani mutum daban ne ya sake yin tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin tambayar da yayi wa manzon Allah a wancan shekara fa qala lahu misla zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa irin amsar da ya bashi a wancan shekara salatul layli masna masna fa idha khifa subha limakon fa idha khashita subha fa idha khifta subha fa awtir idan ka ji tsoron bayyanar asubahi sai kai witiri da raka'a guda wannan hadisin yana sahihu muslim kitabu salatin musafirin kai eh, kitabu salatin musafirin eh, a riwaya ta al'imamun nasa'i akwai bayanin abdullahi bin umar da yake cewa wannan mutumin an nasa'i da min ahalin badiya wannan mutumin da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam tambaya yana daga cikin mutanen daji mutanen daji su ne makiyaya waɗanda ba su zama a birni suna zama ne a daji makiyaya yana cikin makiyaya wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya uh, don haka abdullahi bin umar da ya ruwaito wannan hadisi yadda aka samu sabanin riwayoyi da riwaya ta al-Imam Bukhari riwaya ta al-Imam Muslim al-Imam Nasa'i ya bayyana abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi da wannan hadisi uh, hadisin al-Imam Muslim basu bin huraitin wanda ya ruwaito hadisin nan daga abdullahi bin umar ya masa tambaya kuntu libni umar sai na tambayi abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce salatul layli masna masna sallan dare biyu ne ma ma'ana masna masna me ake menene ma'anar biyu qala sai abdullahi bin umar ya ce tusallimu min kulli raka'atayn abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine idan ka yi raka'a biyu kai sallama duk sa'ilin da ka yi raka'a biyu kai sallama kaga abdullahi bin umar ya fassara manufar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da wannan hadisi a hadisin nan ya kunshi ya kunshi matsaloli kamar guda biyar kuma matsalolin nan muhimmai wannan dalili yasa <clears throat> ibn hajar ya gabatar da shi saboda akwai hadisai waɗanda suke magana akan matsala ta sallar dare da dama amma ya gabatar da wannan hadisi saboda ya kunshi ilimi da yawa na farko abinda hadisin yake tarantar da mu na farko shine salatul layli tusalla rak'atayn rak'atayn sallan dare ana yin ta raka'a biyu ai raka'a biyu a sake raka'a biyu abinda hadisin yake tarantar da mu domin uku fatu bin ya yi wa abdullahi bin umar tambaya manufar annabi sallallahu alaihi wasallam game da cewa salatun laili masna masna sallan dare biyu me yake nufi yace tusallimu ne kulli raka'atin idan raka a biyu kai ya kai sallam? ka sake raka'a biyu kai ya kai sallama kaga ya gwada cewa sallan dare raka'a biyu ai sallam? wannan shine darasi na farko game da wannan hadisi wanda shi yasa ibnu hajar ya gabatar da hadisi din abu na biyu shine annal witra yushra'u qawluhu akhiran layl wannan hadisi yana karantar da mu cewa witiri abinda shari'a ta tsara ma witiri shine a yi shi a ƙarshen dare shine abinda hadisi yake karantar da wani lokaci ya kamata a yi witiri a ƙarshen dare fa'ida khashiya ahadukum as-subha idan ɗayan ku ya ji tsoron bayyanar asubahi sallar raka'atan wahida sai ya raka a guda wanda ita ce riwayar ta zo a cikin bulogin maram to fa idza khashita subha fa salli rak'atan idan ka ji tsoron bayyanar asubahi kai sallar raka'a guda waje al-akhir salatika witra riwaya ta al-imam an-nasai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu mai tambaya idan ka ji tsoron bayyanar asubahi kai sallah raka'a guda wato ka sanya witrin ka ya zama shine sallar ka ta karshen dare kaga yana nuna mana cewa ya kamata wucirin ka ya zama a ƙarshen dare abinda hadisi yake karanta da bu ilimi na biyu kenan sannan na uku wannan hadisi yana karantar da mu cewa annan witara bi raka'a wahida min fasila amma kalla yana karantar da mu za a yi wutiri raka'a daya raka'a daya za a yi wutiri don abinda hadisin ya nuna yake fa idza khashiya ahadukum subha salla raka'atan wahida idan ɗayan ku ya ji tsoron bayyanar asubahi ya salla raka'a guda kaga munfasila ita wannan raka'a guda ba ta haɗe da sauran raka'o'in da kai a baya daban ne raka'a ɗaya tar za ka yi to wannan yana daga siffofin sallar dare wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma akan haka yasa aka samu malamai da suke kafa hujja da wannan hadisi suna kafa hujja da wannan hadisi na Abdullahi bin Umar ala wujubi al-fasl bayna kulli rak'atayn min salati al-layl inda za ka sallan dare dole ka raba raka'a biyu dole kowane raka'a biyu kai sallama kai tahiyya kai sallama malamai akwai wadanda suke da wannan fahimta saboda me saboda hadisin nan saboda hadisin nan salatul layl masna masna sallar dare raka'a biyu ne kaga yana nuna cewa idan za ka yi sallar dare da za ka yi ta a raka'a biyu kai sallama raka'a biyu kai sallama musamman abin da ya sa malamai suka ɗauki wannan fahimta li hafrin mubtada'i fil khabar saboda yanda tsarin nahwu ya taho ga wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace salatu layli masna masna kaga an takaita shi da an takaita al khabar fil mubtada yana cewa salatul الليل مثنى مثنى لحصر المبتدا في الخبر صلى الدري sallar dare biyu ne babu yadda za a yi wannan magana ko kai yi sai maka wani tawilin da ya saba ma zahirin yadda hadisi ne sai dai akasarin malamai suna cewa wannan hadisin ba hujja bace da take nuna cewa dole sai dai a raba raka'o'i biyu ba dole ba ne kamar littafin bugiyatul mutatawwi littafin Sheikh Muhammad bin Umar Bazmul bugiyatul mutatawwi shafi na 46 ya kawo bayanai da dama a game da hujjojin waɗanda ke ganin za a rika yin sallar dare a biyu kawai saboda wannan hadisi na Abdullahi bin Umar me dalili saboda ai an samu hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta a gaba waɗanda suke nuna cewa annabi da kansa ya haɗa raka'o'i fiye da biyu kafin ya yi tafiya ya sallama tun shi da kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hakan kaga ya nuna cewa ba sharadi ba kuma sannan wannan hadisin baya nuna cewa kai sallah raka'a biyu kai sallama kai sallah raka'a biyu kai sallama ya fi a ce ka haɗa raka'o'i da yawa baya nuna fifikon yin haka akan haɗa raka'o'i din musamman la'akari da yadda labarin ya auku domin idan ka fi tarihin hadisi yana iya baka fahimtar ilimin da hadisin ya zo da shi me ya faru kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan amsa abdullahi bin umar ya gaya mana labari wani mutumin kauye mutumin daji ya zo ya samu manzon Allah yana huduba idan ana huduba sallar juma'a ce wace zuwa sallar juma'a na birni da kauye akwai wanda ba zai shigo gari ba sai juma'a saboda ya sallah ya koma don haka mutumin ƙauye ne ya shigo madina ya zo yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yaya ake sallar dare sai manzon Allah ya bashi amsa amsar da ba za ta zama mar da wahala ba ta sallar dare da raka'a biyu kaga an bashi da sauki saboda saboda yana da karamar fahimta amma da a ce mutumin ne wanda ke gari wanda ke da karfin ilimi da karfin fahimta babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wata siffa ta sallar dare din sabanin wannan don haka amsar da aka bayar an bayar ne da ta dace da mutumin da ya tambaya don haka ya yasa malamai suke cewa amsar da aka bayar huwa da irshad ila al ana shiryar ana shiryar da mutumin ne zuwa ga abin da yafi sauƙi gare abin da fi sauki gare ka a sallar dare idan ka yarka a biyu ka zauna kai ta tahiya kai sallama السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع وما فوقها فأما شي كان النبي صلى الله عليه وسلم ياي ركعة بيوم يسلم كما يا هذا ركعة يد بيو يسلم وتند النبي صلى الله عليه وسلم ياي قوله ba za ka ɗauki guda ka yi watsi da ɗayan ba saboda dukkan su sunnonin manzon Allah Allah ya samu gani sai ka duba fatul bayani na ibn hajar mujalladi na shafin dari hudu da saba'in da tara shafin wannan hadisin ibn hajar ya yi magana game da ilimin da ke cikin hadisin abdullahi bin umar allah ya kara musu yarda matsala ta hudu da take cikin wannan hadisin akwai malaman da suke kafa hujja da wannan hadisi kan cewa sallan dare ba shi da iyaka la hadda li aksari eh dalili saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake salatu layli masna masna sallan dare raka'a biyu ne raka'a biyu ne sallan dare annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fa idza khashiya ahadukum as-subha idan dayan ku ya ji tsoron bayyanar asuba kaga kenan kana da damar kai ta biyu kai ta biyu kai ta biyu har asuba babu adadi kenan saboda zahirin hadisin haka yake ishara gare shi to su kuma malaman hadisi suna cewa la shi hadisi idan ya taho akan yi la'akari da wanda ya ruwaito shi sai a nemi fahimtar wanda ya ruwaito hadisin menene manufar hadisin kuma aka yi sa'a uku batu bin huraisun ya tambayi abdullahi bin umar menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da masna masna yake tusallimu min kulli raka'atin kaga kenan shi wannan hadisi baya tabbatar da adadin rakawoyin da za ka yi a dare la yana karantar da kai ne siffar sallan dare ba adadin rakawoyin dare ba wanda wannan ma yana cikin fasul bari malamai suna magana akan dalilai da dama kamar na farko na sabita min fi'lihi fi salati al-layl wal witr annahu lam yazid fiha an ihda ashara raka'a idan ka koma ga asalin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya rayuwarsa manzon Allah bai taɓa yin raka'a fiye da goma sha ɗaya a dare ba bai taɓa yi ba saboda haka idan ya bada amsa da cewa sallan dare raka'a biyu ne bai baka damar ka wuce raka'a goma sha ɗaya ba wannan kalmar biyu ne ba hujja bace da take nuna cewa za ka yi fiye da raka'a goma sha ɗaya ba hujja ba ne saboda shi abdullahi bin umar abin da ya fassara wannan hadisi shine masna masna ma'anarsa ta sallame kullar kafin yana bayani ne game da siffan sallan ba yawan rakawoyi da za a yi a sallan ba duk da cewa akwai masu wannan fahimta kuma daga cikin magabata na biyu waradat hadhihi riwayat al-mazkura fiha bayan murad أن المراد masna مثنى مثنى بيان salat la kamiyya كمية للصلاة wato kamar yadda abdullahi bin umar ya faɗa abinda manzon Allah yake nufi da raka'a biyu bayani ne game da siffan sallan ba adadin ta ba ba adadin raka'o'in ta ba fa salatu al-layli tusalla raka'atayn raka'atayn ibn hajar yace wa aula ma fusira bihi al-hadith min al mafi dacewa yanda ake fassara hadisi shine da ilimin hadisi ilimin da yazo a cikin hadisin a fassara hadisin da shi wanda shi ne mafi dacewa abdullahi bin umar da ya kawo hadisi ga yadda ya fassara don haka daukan fassara abdullahi bin umar shi ne daidai sannan na uku <clears throat> don an ce masna masna yufidu irada istifa yana nuna mana siffar yadda abu yake ne ba adadin sa ba siffar abu shine yake nuna ba adadin sa ba don akwai misalin sa a cikin alkur'ani kamar inda Allah yake magana a farkon suratul nisa fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna ku yi auren abin da wato ya muku kyau game da mata ku yi auren bibbiyu bibbiyu da aka faɗa ai ba adadi ba ne siffa wasu da sawar ba a ba adadin abin da allah ya yanke ka auren shi ne mata biyu ba ka duba tafsirin al'imamun kurtubi na ita wannan aya aya ta uku ta suratun nisa'i aljami'ul ahkamil qur'an mujallad 5 shafi 18 da littafin bugiyatul mutatawwi shi malamin ya yi magana akan wannan mas'ala sosai ah, mas'ala ta biyar game da hadisin nan mas'ala ta biyar game da wannan hadisin na Abdullahi bin Umar hadisin yana karantar da mu shafa'i da witir hadisin yana karantar da mu shafa'i da witir A shafuwar wal witr me ake nufi da shafa'i khilafin witri shafa'i shine abin da ke da dan uwa ya saba mu witr don haka shafa'i shine azzawju abin da yake ma'aura abu biyu shi ake sa shafa'i wala yakunu shaqqu min salati al-layl misali kamar yadda karatu ya gabata sallar isha'i tana da rati tana da nafila ratiba sallar isha'i tana da nafila raka'a biyu da ake a baya an gama sallar isha'i mun yi magana a kai shin wannan waɗannan rakawai guda biyu da ake bayan sallar isha'i kuma shafa'i ne la ya gama magana akan nafil filura kibai ya gama magana akai yanzu yana magana ne akan sallan dare saboda haka idan bayan sallar isha'i kai raka'a biyu kar ka dauka shafa'i ne wannan raka'a biyu da kai ba shafa'i bane ba ne nafila ce ba ta sallar isha'i baka yi sallan dare da aka yi magana akai ba duk da cewa da za ka kara da wikiri bayan raka a biyu na sallar sha'in in ka kara da wikiri ka yi wikiri amma ba a cewa ka yi salatun laili ba ka yi ba tun isha'i ka yi nafila da ake bayan sallar isha'i amma ba ka yi salatun laili ba sai dai duk da haka ka yi wikiri me dalili saboda ita wannan raka'a biyun da ake bayan sallar isha bayan an gama sallar isha'i a yi raka'a biyu ratiba ce ta sallar isha'i kamar yadda salloli suke da nafifilu ratibai haka ita ma sallar isha'i take da nafila ratiba baraka a biyu bayan an gama ta in ka duba fatawar lardina mujallar na bakwai shafi na 255 don haka idan aka ce shafai ana nufin wasu raka'o'i guda biyu da za a yi a cikin dare bayan raka'o'i biyu da aka yi na bayan sallar isha'i Allah ya samu gani idan aka ce shafa'i rakawo'i biyu ne da aka yi a cikin dare ko da a ce bayan isha'i ne amma dai ya kasance ba wai raka'a biyu na bayan sallar isha'i ba an ƙara wasu a bayan waɗannan raka'a biyu kusan ake cewa an yi sallar dare raka'a biyu a bayan raka'a biyu na sallar isha'i kaga rakawo'i guda hudu ke idan ya ɗara biyu sosai sai a ce yi salatun laili in ka dora wikiri ana an samu shafa'i da witir amma idan bayan sallar isha'i kai raka'a biyu batul isha sai kai witir ba za a ce kayi salatul laili ba za a ce kayi sallar isha da batul isha da witir don haka ba salatul laili. Allah ya samu gani don haka idan kana son ka samu salatun laili a bayan sallar isha'i sai ka samu raka'a hudu raka'a biyu na farko ratibatul isha raka'a biyu da ya biyo bayan waɗannan shine salatul layl shine shafa'i to idan an samu raka'a guda sai a ce shafa'i da witr ita kalma ta witr kan zo da sifa biyu ko dai a ce mata alwitru ko a ce mata alwatru kamar yadda yazo cikin alqur'ani wato kan zo da kasara wawun din ko yazo da fatha me yake nufi da witri shi ne wararen abu da aka ware shi akan ce mutum ya ware kansa ne ake nufi ya kadaita kansa ya raba kanshi da jama'a sai ce wane ya ware don haka yasa daga cikin sunayen Allah akwai wikir inna Allah wikirun yuhibbul wikir wato nufin Allah makaɗaiki ne saboda Allah babu wanda ke kama da shi saboda haka Allah wikiri Allah makaɗaiki ne yuhibbul witra Allah yana son abin da aka ware yana son witri kamar yadda yake zuwa a cikin wannan babi hadisi na 406 insha Allah amma ta sashin shari'a ta sashin shari'a mutane da dama ba sani ba wikiri a sashin shari'a ya bambanta da ma'anarsa a harshen larabci a harshen larabci shine abin da aka ware shi guda ɗaya shine wikiri wato abin da ya zama an ware shi guda ɗaya shine wikiri wanda ba shi da ɗan uwa shine khilafu shafi. amma a shari'a fa kamar yanda Sheikh Salih bin Fawzan a littafin sa al-mulakhas al-fiqhi a mujallad na farko shafin 163 yace witri na da ma'ana biyu a shari'a witri yana da ma'ana biyu a tasashin hukunci hiya ismun lirraka'atin munfasila amma qabla saboda haka sallan witri yana zuwa siffa biyu siffa ta farko ce ta zo cikin hadisan abdullahi bin umar siffa ta farko ita ce ta zo cikin hadisan abdullahi bin umar a ware raka'a guda ɗaya ta a ƙarshen ibadan dare shine an yi wikir ma'ana guda ke to sannan ma'ana ta siffa ta biyu wali salatin ce idan aka hada raka'a uku a jere babu zama babu tahiya da sallama aka hada raka'o'i guda uku walil hamsi ko aka haɗa raka'o'i guda biyar walil sab'i wal ko aka haɗa raka'o'i guda bakwai ko raka'o'i tara wal ihda ashara ko raka'a goma sha daya idza kanat hadhihi raka'at muttasila bi salamin wahid idan ya kasance waɗannan raka'o'i da aka yi na qiyamul layl gaba ɗayan su a haɗe ne a ƙarshe aka yi ta tafiya a yi sallama to gaba ɗaya rakawoyin nan da ka yi ba a kiransu ba a kiransu salatul lail ana kiransu sallan wikiri dukkan su gaba ɗaya witri Allah ya samu gani fa idza kanat hadhihi ar bi salamayn fa akthar fal witr lir-rak'a al-munfasila wahdaha amma idan misali aka samu raka'a biyu biyu biyu sai aka samu daya to duk biyun da kai ana ce mai shafa'i witri guda ɗayan nan na ƙarshe shine witri amma idan ka hada su gaba daya raka'a biyar a jere to waɗannan raka'o'i biyar din gaba ɗayan su wikiri sunan su wikiri kuma wannan ya tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadisi zai bayyana amma dai ibn hajar ya kawo bayani na farko game da yadda ake wikiri bayani na farko yadda ake wikiri shine za a yi raka'a biyu kamar yadda zo cikin amsar annabi sallallahu alaihi wa sallam salatun laili masna masna sallan dare raka'a biyu raka'a biyu shine shafa'i shafa'i shafa'i fa idza khashita subha fa salli wahida idan kana tsoron alfijir asubahi ya keto sai kai sallah raka'a daya to wannan raka'a guda da kai <clears throat> tutiru lahu ma qad salla annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan raka'a ita ce za ta zama witiri na abin da ka riga ka gabatar na sallah mu ci gaba walil hamsa a wajen malamai biyar wa sahahahu ibn hibban kuma ibn hibban ya inganta wannan riwaya salatul laili wannan hari matna matna wato yana nufin hadisin dai na abdullahi bin umar ne har yanzu amma hadisin ya zo da riwaya kashi biyu kenan kaga ya fara gabatar da riwaya muttafaqun alaiha wanda kai tsaye yana nuna maka riwaya ta farko ita ce tabbatacciya ingantacciya daga manzon Allah amma fa ga wata riwaya da ta zo kuma har ilau daga Abdullahi bin Umar hadisi guda ne salatul laili wan nahari masna masna sallar dare da yini raka'a biyu ne wannan riwaya kashi biyu ce nan daga Abdullahi bin Umar ne har yanzu shi kadai ya rawaito hadisi salatul laili wan nahari masna masna sallar dare da yini raka'a biyu ne wa qala an-nasa'i ibn hajar yake to al-imam an-nasa'i A litafin sa sunan as-sughra kitabu qiyam al-layl wa taqawwu an-nahar babu kayfa salatu al-layl hadisi na 1656 al-imam an-nasa'i yana cikin wannan nuskar wannan riwaya kashi ta biyu ta hadisin abdullah bin umar salatu al-layl wan-nahari kaga an samu karin kalmar wan-nahari sallar dare da yini raka'a biyu ne sai al-imamu nasa'i ce haza kafa'un, wannan kuskure wannan kuskure shi abin da ake ce ma riwaya shazza saboda ta saba ma riwaya ingantacciya da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da shi ne hazal hadisu indi kafa'un, wannan hadisin a wurina kuskure hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati babu fi salatin nahar hadisi na 2295 da kuma sunan tirmidhi kitabul jumu'a abwab as-safar hadisin 597 al-imam tirmidhi yace اختلف أصحاب الشعبة في حديث ابن عمر الماجرين شعبة wanda ya rawaito hadisin eh, hadisin albajiransa sun samu sabani game da wannan hadisin na Abdullah bin Umar fa rafa'ahu ba'dhum wa waqafahu ba'dhum wasu almajiran Abdullah eh, Shu'ba sun daga hadisin sun jingina shi ga Abdullah bin Umar wasu almajiran Shu'ba ba su daga lafazin wannan hari sun jingina shi ga Abdullah bin Umar ba sun tsaye da kalmar wannan hari ga Shu'ba shi ya faɗa musu saboda haka akwai sabani game su kansu almajiran da suka rawaito wannan hadisi daga shu'ba hadisin abdullahi bin umar inji al-imam tirmidhi yace wa qala as-sahih ma ruya an ibn umar sai al-imam tirmidhi yace riwaya da ta inganta daga abdullahi bin umar anin sallallahu alaihi wasallam riwayar da ta inganta riwayar hadisin abdullahi bin umar wacce ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ita ce riwaya ta farko salatul laili masna masna wannan ita ce riwaya da ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bayanin al-imam tirmidhi ke kaga al-imam an-nasa'i da abin da ibn hajar ya faɗa al-imam an-nasa'i yace haza haza al-hadithu indi khata wannan hadisi ni a wurina kuskure ne samun kalmar wannan hari salatul laili wannan hari masna masna saka wannan hari a fahimta ta kuskure Alimamu imam shi ma ya yi bayani cewa riwayar da ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce salatul layli masna masna hadisin yana sunan ibn Maja, kitabu iqamati salati wa sunnati fiha babu ma jaa fi salati al-layli wan nahari masna masna hadisi na 322 da musnad al-imam ahmad a mujallad bi shafi na 26 da sunan darimi kitabu salati salat babu salatin laili wan nahar hadisi na 1458 al-imam al-imam darimi yake wa qala ahaduhuma rak'atayn ɗaya daga cikin riwayoyi biyu an samu wanda ya taho da maimakon masna masna ya taho da rak'atayn rak'atayn al-imam sunji mai sharhin sunan ibn majah yana sharhin sunan ibn majah al-imam sinji a mujallaji na farko shafi na 419 yace ziyadatun nahari ƙarin da aka samu a wannan riwaya salatul laili wan hari, kalmar wan hari kad takallama alaiha al-hafiz wa da'afuha malaman hadisi da yawa sun raunana wannan kalma wal hadisu biduni hadhihi ziyada sahih hadisin idan ka cire kalmar wannan hari to hadisin ya inganta amma idan ka saka wannan hari to akwai kace nake akwai kace nake domin akwai malaman hadisi waɗanda sun inganta ma kalmar wannan hari daga cikin waɗannan malaman akwai al-Imam Bukhari shi kansa in ka duba Aunul Ma'bud na sharhin Sunan Abi Dawud mujallad na 247 an tambayi al-imam al-bukhari an hadisi ya ala bin ata sahihun huwa fa qala na'am al-imam al-bukhari ya amsa da cewa <clears throat> wannan riwaya mai wannan hari ita ma ta inganta daga cikin waɗanda suka inganta hadisin akwai muhammad nasiruddin al-albani shi kansa muhammad nasiruddin al-albani wanda malamin hadisi ne na zamani in ka duba tamamul minna shafin 240 da littafin sa sahihu ibn majah hadisi na 260 da kuma sahihu sunan abi dawud hadisi na 1172 to tun da an ce malaman hadisi a kowane suka inganta kalmar wannan hali masna masna to ya za mu yi kenan saboda hadisin kamar yana karo da wasu hadisai domin akwai hadisai da dama wadanda suka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada na filfilo a sallar rana kamar yadda bayani ya gabata sallar raka a hudu kafin raka a hudu kafin azhar ka hada rakawoyin gaba daya ba laifi bane ba tare da ka raba su da sallama ba haka ma raka a hudu kafin la'asar raka'a hudu kafin la'asar da kuma sallar dare ita ma an samu riwayoyi waɗanda suke nuna an haɗa raka'o'i fiye da biyu ya za a yi a haɗa waɗannan hadisai al'imamun nawawi a sharhu sahihi muslim a juzi na shida shafi na talatin ya ce rawa abu dawud wa tirmidhi bil isnad sahih salatul layli wan nahari masna masna al-imam an-nawawi ya tabbatar da ingancin wannan hadisi sallan dare da yini raka'a biyu ne to menene hadisin yake karantar da mu sai yace hadal hadith mahmulun ala bayan al-afdal hadisin yana nuna mana abin da aka fi so kai abin da aka fi so kai wa huwa an yusalli min kulli raka'atin sawa'un nawafilul layli wan nahar wato abin da aka fi so shine kai raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama amma ba wai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 وفي مزاق الله ياتي أفضل الصلاة بعد الفريضة سلر دكتي فللا أبايا كفر الله صلاة الليل تتي صلى الليل صلى دكتي فللا أبايا كفر الله تتي صلى الليل أخرجه مسلم الإمام مسلم يكتر الحديث آه، ينا كتاب الصيام باب فضل الصوم المحرم حديث يجب أن تجد في السندوق يندى حديث يزور أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل azumin da yake falala a bayan na watan ramadan shine azumin da aka yi a watan al-muharram watan al-muharram azumin da aka yi a watan al-muharram wanda yana cikin hujjoji da suka sa malamai ke cewa shi watan al-muharram azuminsa bai tsaya ga tasu'a da ashura ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce tara ga wata ko goma ga wata ba abdullu siyami ba'da ramadan shaharul lahi al-muharram kisa malaman eh, malaman hadisi suke cewa ka yawaita azumi a watan al-muharram ba wai kai azumin tasu'a da ashura kawai ka yawaita azumi a watan al-muharram ne ya fi lada fiye da kowane azumi na nafila wa afdalu salati ba'da al-farida salatu al-layl kuma sallar da tafi daraja a bayan sallar farilla ita ce sallar dare abin da yasa ibn hajar ya kawo hadisin nan saboda a matakin farko ya gabatar mana da bayani game da falalan nafil filura kibai wadannan ne nafil filura kibai su da waɗanda suke jeruwa da sallan farilla ko dai a yi kafin sallar farilla ko a yi bayan sallar farilla waɗanda su ne na lura ce sannan sai kawo bayani game da sallar dare to sai kawo wannan hadis yana maka ishara da cewa sallar dare ya fi sallar nafilan da ake raci ba daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma wannan ita ce fahimtar al-imam ishaq al-marwazi kamar yadda al-imam nawawi ya faɗa a sharhin wannan hadisi sharhin wannan hadisi sharh sahih muslim a juzu'i na 8 shafi na 55 sallan da ta fi daraja a wajen Allah in dai na fila cikin sallan dare ne ta fi sallah rakiba da kake yi a tare da farilla duk da cewa akwai masu fahimtar salloli arrawatibu afdalu na filfilu rakibai sun fi qiyamul layl sun fi qiyamul layl amma al-imam an-nawawi yace wal awwal aqwa wa awfaqu lil hadith cewa qiyamul layl nafilar da aka yi da daddare ta fi kowace nafila daraja wannan fahimta ta fi dacewa da hadisin manzon Allah saboda ga hadisi na gaban ka afdalu salati ba'da al-farida salatu layl dan haka babu wata nafila da zaka yi da take da daraja kamar nafilan da aka yi ta cikin dare akwai hadisai da dama wadanda suke bayani game da falalan kiyamun laili suna da yawan gaske amma ya kawo wannan kadai saboda yana danna sauran ya kawo wannan hadisin kadai saboda yana danna sauran ko da ba a kawo maka sauran hadisai wadanda suke magana akan falalan ka tashi cikin dare na nafila ba wannan kadai ya ishe ya ishe ta a ce ma bayan sallan farilla babu sallar da take da daraja wajen Allah fiye da sallan dare bare akwai hadisai kuma wadanda suke jin bayan su suna da yawa suna da daman gaske da hadisi na gaba wa an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam qala an karbo hadisi daga abu ayyub al-ansari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al-witru haqqun ala kulli muslimin witri haqqi ne akan kowane musulmi wannan bayanin da yana tafi nan gaba insha Allah amma ya kawo hadisin ne ba dan bayanin witirin ba sai ba dan bayanin hukuncin witirin ba sai dan bayanin nau'i biyu na witiri kamar yadda muka faɗa cewa witiri kashi biyu ne a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayanin kashi na farko na witiri a hadisin abdullahi bin umar yaya witirin yake salatul layli masna masna sallan dare raka'a biyu ne fa idza kashi ahadukum subha salla raka'atan wahida raka'a daya tutiru lahu ma qad salla wannan raka'a daya ita ce witri wannan siffan witri na farko ke don haka wannan hadisin da ya kawo yana maka bayanin siffan witri na biyu dama siffofin witri kashi biyu ne man ahabba an yutira bi khamsin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda yake son yayi witiri da raka'a biyar falyafal sai kun ji amsa ta fito a ciki idan ka yi raka'a biyar a jere ya zama baka zauna yi tafiya da sallama ba Waɗanda rakawoyi biyar da kai gaba ɗaya sunan su witiri saboda me saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man ahabba an yutira bi khamsi wanda yake son yi wutiri da raka'a biyar faryafa wa man haɓa an yutira da salati wanda yake son yayi wutiri da raka'o'i guda uku faryafa sai ya aikata wa man ahabba an yutira bi wahida wanda yake son yi wutiri da raka'a ɗaya kadai faryafa sai ya aikata رواه الأربعة مالمي مالما حديث يهدو كرويتوش أصحاب السنن إلا الترمذي ne kadai da ya رويتو hadisin ba. wa sahahahu ibn hibban kuma ibn hibban ya inganta wannan riwaya sahihu ibn hibban hadisi na 2410 wa rajjaha an-nasa'i wasfahu amma al-imam an-nasa'i ya rinjayar da fahimtar cewa hadisin mawqufun ne bai isa ga annabi Muhammad sallallahu kamar bayanin Abu Ayyuba wato Abu Ayyuba ne yake wannan bayani in ka duba kiyamul kitabu kiyamul layli wa tatawwu'in har babu zikr al-ikhtilaf hadisi na 1710 wato hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati babu tafriqi abwab al wikiri. yana sunan ibn majah kitabu ikamati salati wa sunnati fiha babu ma a fil wikiri, bi salatin wa khamsin wa sab'in a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-witru haqqun faman sha'a awtara bi sab'in wanda ya ga dama yayi witri da raka'a bakwai wa man sha'a autara bi khamsin wanda ya ga dama yayi wutiri da raka'a biyar wa man sha'a autara bi salatin kuma wanda ya ga dama yayi wutiri da raka'o'i guda uku wa man sha'a autara bi wahidatin wanda ma ya ga dama yayi wutiri da raka'a daya kadai injiwa inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya ga dama yayi wutiri da raka'a ɗaya kadai da kana iya tashi sai raka'a daya kawai ke tafiyarka raka'a ɗaya babu shafa'in kayi raka'a guda kuma kayi witiri annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai wa man guliba falyu'mi ima'an wanda bacci ma ya rinjaye shi kasala ta danne shi ba zai iya tashi ya witirin ba yayi tunkuyo alamar witirin ma da kansa ba ma sai ka ya kayi raka'a guda ba wani lafazi yace falyu'mi bi ra'sihi sai yayi tunkuyo da kansa ya yi shunkuyon wukiri da kansa amma dai ba a son dare ya wuce ba kai wukiri ba kuma waɗanda suka inganta wannan hadisi akwai al-imam ibn hibban kamar yadda ibn hajar ya faɗa ibn hajar ya ce wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta wannan hadisi yana sahihu ibn hibban da bakwai zuwa da goma da kuma al-imam al-hakim a littafinsa al-mustadrak hadisi na dubu da hudu. hadisin yana sahihul jami'i sabir hadisi na 7147 wannan yana cikin mafi ingancin hujjoji waɗanda suke tabbatar da cewa ana wutiri raka'a daya ana wutiri raka'a daya wa bi raka'atin adida mutawaffira sannan ana wutiri da raka'o'i da yawa a haɗe ba tare da an zauna an yi sallama ba wa ya ba da damar a yi ga dai hujja a gabanka littafin bulugul marami ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa ومن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة wannan wata riwaya ce ko yanda ya zo nan man ahabba an yi wutira bi khamsin falyafal wanda yake son ya hada raka'a biyar a witiri kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira raka'o'in da ka haɗa sun gaba ɗaya sun dauke sunan witiri don haka wikiri ya zama siffa biyu in ka yi raka'a ɗaya kaɗai ka yi witiri in ka haɗa raka'o'i da yawa ba tare da an samu tahiya da sallama ba to dukkansu uh, suna da sunan witiri yana daga cikin dalilai akwai hadisin abdullahi bin umar bayan wannan hadisin na abu ayyub al-ansari akwai hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-witru raka'atun min akhiril layl witri raka'a guda ne a ƙarshen dare yana sahihu muslim kitabu salatul musafirin babu salatul layl masna masna wal witru rak'atun min akhir al-layl hadisi ne 752 to wannan yana daga ɗaya daga cikin siffofi shida na yanda ake witr siffofi shida na yanda ake witr siffa na farko shine witri ya zama raka'a daya kaga ya tabbatar mata da hujjan hadisin sa a hadisin Abdullah bin Umar kuma ga hadisan abu ayyub al-ansari ga hadisan abu ayyub al-ansari siffan witiri na biyu shine ka hada rakawoyi guda uku la da illa fi akhirihin ka hada raka'a uku ba za ka zauna ba sai ka gama raka'a uku din gaba daya ka hada raka'a uku sannan sai ka zauna kai tafiya sai sallama waɗannan rakawoyi guda uku da ka hada gaba dayan su sunan su witiri gaba ɗayan su sunan su witiri inji annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin ubayy bin ka'ab ubayy bin ka'ab ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance eh, ya qara'u fi witiri a witiri yana a witiri a witiri yana karanta sabbih isma rabbikal a'la raka'an farko wa fi raka'atu thaniya raka'a ta biyu ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta uku ya karanta qul huwallahu ahad ubayy bin ka'ab yace wala yusallimu illa fi akhirihin baya sallama sai ya gama amma shi kansa ubayy da ya ruwaito hadisin yace kana rasulullahi ya yaqra'u fil witr bai ce ya qara'u fi shaf'i wal witr ba Allah ya sa mu gani bai ce yana karantawa a shafa'i da witri ba me yasa ba a kira shi shafa'i da witri ba saboda ba a raba ba amma da an raba tsakanin raka'a biyun da raka'a ɗaya ta ƙarshe da za a ce shafa'i da wikir amma da yake duk an hada su sai ce ya qara'u ufil witr saboda haka raka'a uku din nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada gaba ɗaya sunan su witr raka'an farko sabbi hisma rabbikal a'la raka'a ta biyu qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta uku qul huwallahu ahad dan ma ya dada fahimtar da kai sai ce wala yusallimu illa fi akhirihin annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallama sai a karshen su wa yaqulu ba'da taslim baya yi sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanal malikil quddus salatan zai fada sau uku subhanal malikin quddus amma a na karshe yutilu fi akhirihin sai ya ja kalmomin subhanal malikil quddus a na karshe kenan amma subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus yanda ubay bin ya faɗa. hadisin yana sunan musa'i kitabu salati kayfa witr bi salati kayfa witr salati ya yi hadisin babi yaya ake witri da raka'a uku hadisin yana 445 hadisin yana sahihu sunan musa'i hadisin na 6699 kuma akwai hadisin aisha har yanzu Allah ya kara masa yarda tace kana rasulullahi yutiru bi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wikiri da raka'a uku la yusallimu illa fi akhirihin baya sallama sai ya gama sai a karshe kaga an samu hadisin Ubay bin Ka'ab da hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam zai hada raka'o'i guda uku ba zai yi sallama ba sai a karshe yana al-mustadrak al-imam al-hakim hadisi na 2943 amma akwai malamai da suke don an samu sabani sabanin fahimta wajen malaman sunna tun daga zamanin farko shin a hada rakawoyi guda uku din nan koko a raba idan an raba shine shafa'i da wikiri idan ba a raba ba dukkan su wikiri idan ba a raba su ba to dukkan su wikiri ne idan ko an raba to an samu shafa'i da wikiri al'imamu shaukani yana daga cikin malamai waɗanda ke ganin bai dace a haɗa su duka ba al'ahawatu tarku da itari salati mutasila mutlaka kada mutum ya haɗa su raka'a uku din yayi raka'a biyu ya zauna ya tafiya ya sallama sannan ya tashi ya raka'a guda yayi shafa'i da witr yayi ash-shafw wal witr amma al-imam az-zailai a littafin nasbu raya mujalladi na biyu shafin 124 yayi bayani yana cewa al-Hasan al rahimahullahu ta'ala wanda shugaban tabi'ai ne babban malami ne cikin tabi'ai ya ba da labarin ijma'al muslimin ala salat kusan dukkan musulmai wato yana da kusan dukkan sahabbai sun yi ijimai a kan cewa a haɗa nafila raka'a uku a matsayin witiri ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma an samu fahimta ka al malik al malik yana cewa yusiru bi taslimatayn al Alimamu malik yana cewa mutum yayi wutiri da sallama biyu wato ayi raka'a biyu shafa'i ayi tahiyya ayi sallama sannan a tashi ayi wutiri ayi tahiyya ayi sallama kaga ayi tahiyya biyu da sallama me yasa al Alimamu ibn al malik ke da wannan fahimta saboda abdullahi bin umar al malik galibi fahimtarsa galibin mazhabarsa tana aiki da fahimtar abdullahi bin umar don haka in ka duba littafin muwadda za ka ga riwaya ta abdullahi bin umar ta fi yawa riwaya ta abdullahi bin umar al'imamu malik yana rinjayar da fahimtar abdullahi bin umar to abin da ya faru shi ne sai aka ce ma alhassan basari shugaban taji aiki lokacin da ya ce dukkan musulmai yana da dukkan sahabbai fahimtar su ta haɗu kan cewa ana yin wikiri da raka'a uku kila da hasan sai aka ce ma Alhassan hasan basri in nabna umar ka kana yusallimu fi rak'atayn al-ulayayn min al-witr abdullahi bin umar shi idan ya yayi raka'a biyu zai zauna ya tayya ya sallama ya saki tashi yayi raka'a guda kar mu manta abdullahi bin umar shine aka fara gabatar da hadisin sa a cikin bulugul maram yana zaune aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya Allah ya samu gani yana zaune aka masa tambaya kuma wannan tambaya bayan shekara guda an sake mar wata amsa manzon Allah ya bada yana cewa salatul layli masna masna a karshe aka ce idan kana tsoron ketowar asubahi kai raka'a guda saboda aka ce Abdullahi bin Umar ya ya tsaya akan wannan amsa ta manzon Allah ya ja ya tsaya akan ayi shafa'i ayi witri amsar da aka ba ba kauye ta ishe shi to amma lokacin da aka gaya ma al-Hasan al-Basri Abdullahi bin Umar fahimtar sa kenan sai alhassanul basari ya ce to abdullahi bin umar kake faɗa kana umaru afqahu minhu babansa ai ya fi shi fahimta idan abdullahi dan umar yana da fahimtar za a yi raka'a biyu a zauna a yi shafa'i kenan sannan a tashi a yi wutiri, to babansa kana yanhabu fi thaniya bi takbiri kana yanhabu fi thaniya bi takbiri yana cewa ai babansa wato sai na umar kamar fahimtarsa ana iya hada su gaba ɗayansu in ka duba fatul bari mujallar na shafi na 481 akwai hadisin abu huraira allah ya kara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tutiru bi salatin tashabbahu bi salatin maghrib duk da cewa muna magana akan halal ne a hada raka'a uku a matsayin witr yana da kyau ka gane an hana mutum ya yi witiri da raka'a uku a siffar magariba an hana mutum ya yi witiri a raka'a uku a siffar magariba saboda hadisin abu huraira la tutiru bi salatin tashabbahu bi salatil maghrib kada ku yi witiri da raka'a uku yanda za ku kamanta wato sallar magariba walakin autiru autiru bi khamsin aw bi sab'in aw bi tis'in aw bi 11 raka'a kuna iya hada raka'a biyar raka'a bakwai raka'a tara raka'a goma sha ɗaya au aksar min zalika a hadisin abu huraira hadisin ah, akwai malaman da suka inganta shi da dama kamar al al hakim al al tahawi hadisin yana littafin salatu tarawi na muhammad nasiruddin al-albani shafi na 85 ala kulli halin babu kyau mutum yayi witiri da raka'a uku a siffar magariba yaya siffar magariba take magariba za ka yi raka'a biyu ka zauna kai tahiya ba za ka yi sallama ba sai ka tashi ka kawo a guda ka zauna kai tahiya sannan kai sallama to kar ka yi wuciri da wannan siffa ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine albani yake fada a littafin sa salatu tarawi shafi na takwas yana cewa innal itar bi salatin bi tashahhudain yin wuciri da raka'a uku masu tahiya biyu ka salatul maghrib kamar sallar magriba kenan lam ya'ti fihi hadithun sahihun sari bal huwa la yakhlu min karaha ولذلك نختار أن لا يقعد بين الشفق والوتر bai kamata ka zauna ba ma gaba daya hada raka'a ukun za ka yi gaba daya idan za ka yi witiri da raka'a uku sai ka hada raka'a ukun gaba dayan su wa hadha huwa al-afdal saboda ne saboda hadisin ubay bin ka'ab da kuma hadisin aisha Allah ya kara musu yarda siffa ta biyu kenan na yin wikir kaga siffa ta farko za ka yi raka'a ɗaya kadai raka'a guda kadai ka yi wikir na biyu za ka haɗa raka'a uku a jere ka yi wikir siffa na uku ka haɗa raka'o'i guda biyar ka haɗa raka'o'i guda biyar raka'o'i guda biyar din ya taho da siffa biyu siffa na farko ita ce hadisin abdullahi bin umar da muka yi magana a kai salatul laili masna masna sallar dare raka'a biyu raka'a biyu kaga kenan za ka yi raka'a biyu kai sayya kai sallama ka tashi tashi raka'a biyu sayya sallama sannan ka tashi su salli raka'atan wahida kai sallar raka'a guda kaga ka samu tahiya uku kenan da sallama uku kai raka'a biyu kai tahiya kai sallama ka tashi kai raka'a biyu kai tahiya kai sallama ka tashi kai raka'a daya kai wuce kaga raka'a biyar kenan ko kuma ka jera raka'a biyar din gaba ɗayan su sai ka gama ka zauna kai tafiya kai sallama la tajlisu illa fi akhirihin ba za ka zauna ba sai ka gama wannan shi ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda kana rasulullahi yusalli min al-layl 13 raka'a tana cewa annabi sallallahu alaihi wa wasallam yakan yi sallan dare raka'a 13 13 yutiru min zalika bi khamsin yana wutiri da raka'a biyar la yajidu fi shay'in illa fi akhirih inna baya zaunawa sai dai a karshe baya zaunawa sai dai a karshe wa fi riwayati urwa bin zubair bin al-awwam anna aisha akhbaratu wa ta riwaya aisha tana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salata asharata raka'atan bi rak'atay al-fajr manzon Allah ya tafarki yana sallar raka'a goma sha uku a dare yana sallar raka'a goma sha uku a dare haɗe da raka'atai da fajir kaga shi yasa aka samu goma sha uku domin hadisanta da dama suna tabbatar da raka'a goma sha ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake me yasa aka samu raka'a goma sha uku ta saka raka'atai da fajir a ciki wannan sifa ta farko kenan akwai hadisan da ta saka nafil filu da ake farawa na bude qiyamul layl hadisin yana sahihu muslim kitabu salatul musafirin babu salatul layl hadisin 737 akwai wata riwaya tana cewa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi khamsi raka'atin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana witiri da raka'o'i guda biyar wato sahabbai ma sun sani in dai ka hada raka'o'i gaba ɗaya baka zauna ba to witiri duk sahabbai sun sani amma idan ka yi raka'a biyu ka zauna kai kai ya kai sallama to wannan za a ce salatu layl karshen ta wuce la jilisu wa la sallimu illa fil akhirati hunna aisha ta ce waɗannan rakawai guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam bai zaunawa baya tahiya baya sallama sai a zaman karshe hadisin yana riwaya ta al-imam shafi'i cikin al-musnadinsa da sahihu abi awana yana musnadul imam shafi'i kitabu salati babu anwa'il witri hadisin 300 kaga an samu siffan witri na uku siffan witri na uku shine ka hada raka'a biyar gaba daya daga farko har karshe sai ka gama ka zauna kai tahiyya kai sallama wannan yana da wato yana daga cikin sauki sauki da aka samu a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an fada da aiki an sauwaje aiki yadda za ka iya yin sa idan ka dauka yin raka'a biyu a zauna a yi a sallama ka fi karfin haka misali saboda kana da kwazo da kuzari to sai aka baka dama ka yi biyar mana siffa ta hudu siffan wutiri ta hudu shine raka'a bakwai a hade raka'a bakwai a matsayin qiyamul layl yana zuwa da siffa biyu siffa na farko hadisin Abdullah bin Umar hadisin abdullahi bin umar dinnan shine dai ka'ida ta farko salatul layli masna masna sallar dare raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu ne summa wahida kaga kenan idan zaka yi raka'a bakwai a dare zaka yi biyu sau uku kai raka'a biyu ka zauna kai tahiyya kai sallama ka tashi biyu kai ka zauna kai tahiyya kai sallama ka tashi biyu kai zauna kai tahiyya kai sallama an samu biyu sau uku shida summa ta'ati bi wahida sai ka kawo raka'a guda ka cika witirinka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tutiru lahu ma qad salla zai zama witiri gare ka game da abin da ka riga kai sallah annabi ya faɗi yawan abin da kai ba ta yiwu ka yi raka'a hudu ne in ka dora daya kaga wuce ya zama ne raka'a hudu ta yiwu ka yi raka'a shida ne in ka dora daya ya zama ne raka'a shida shine abin da manzo Allah yake nufi da tutiru lahu ma qad salla raka'a guda din nan yana zama wutiri gare ka game da abin da ka riga ka sallata to siffa na biyu kuma shine ka hada raka'a bakwai din gaba ɗayan su salatu sab'i raka'atin mawsulat idan ka tashi qiyamul layl raka'a daya biyu uku sai ka jera bakwai kaf ba zama la qu'uda illa fi salisa sai ka jera raka'a ta shida sai ka zauna idan ka zauna kai ta hiya ba za ka yi sallama ba za ka yi sallama ba sai ka miƙe sai ka kawo raka'a guda ɗaya ita ce wikiri sannan sai kai ta yi sallama kaga ita baka hada su gaba ɗayan su baka raba ka bayan yi shida sai kai hiya sai ka miƙe yi sallama akwai hadisin ummu salama Allah ya kara masa yarda wanda ya kawo wannan siffa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yukiru bi 13 raka'a maza Allah ya yi wutiri da raka a goma sha uku ma kabira wa ba'ufa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam girma ya kama shi rauni ya same shi saboda idan tsufa ya shigo rauni yana zuwa lokacin da manzo Allah ya samu rauni saboda yawan shekaru autara da sabbin sai yana wutirinsa da rakawoyi bakwai hadisin yana sunan tirmidhi abwabul witri babu ma ja'a fi witr bi sab'in sannan akwai hadisin a sunan nasa'i kitabu qiyamul layl babu kaifal witr bi salati da kuma mustadrakul imam al-haytham akwai hadisin Aisha ita ma Allah ya kara masa yarda kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza awtara bi tis'i raka'ati idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai wutiri da raka'a tara lam yaqa'ud illa fi samina ba zai zauna ba sai a raka'a ta takwas zai zauna a raka'a ta takwas idan zai yi raka'a tara ko ba zai zauna ba sai a raka'a ta takwas wanda ita ce siffa ta biyar game da yin wutiri raka'o'i tara idan za ka yi wutiri raka'o'i tara aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi raka'o'i tara lam yaqud illa fi samina ba zai zauna ba sai yayi raka'a takwas fa yahmadullaha ya gode ma Allah wa yadhkuruhu yayi zikirin Allah wa yad'u yayi addu'a thumma yanhabu wa la yusalli sannan sai annabi ya miƙe bai sallama ba yayi raka'a takwas a jere ya zauna yayi addu'a ya zikiri ya tahiya bai yi sallama bai miƙe thumma yusalli tasi'ata sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla a ta tara fa yajlis fa ya zauna ya zikirin Allah wa ya yi addu'a kuma yusallimu taslimatan yusneuna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallama wanda zai jiyar da mu matansa thumma habu wa yi yusalli fa yusalli sabi'a shi shine bayani game da siffan hadisi eh, siffan witiri yadda ake da rakawoyi bakwai da kuma yadda ake yin su da rakawoyi tara amma hadisin aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi rakawoyi tara din nan yakan yi sallama wannan sallaman da yake yusallimu taslimatan wahida yana sallama daya ne to wannan kalma ta annabi yana sallama daya ta zo a musnadul imami ahmad musnadul imami ahmad da kuma riwaya ta al-imam an-nasa'i aisha ta ce sai ya ce assalamu alaikum ya ubi ha sautin zai daga muryarsa hatta yi kisa na sai ya farkar da mu hadisin yana fahimu muslim yana musulun limami ahmad da kuma sunan nasa'i amma inda aka samu wannan kalma bai taho a sunan fahimu eh, muslim ba bai taho a sahihu muslim ba yana sunan nasa'i kitabu qiyamul layli wa taqawwi an-nahar babu kayfa al-witr bi sab'in wanda alimamu shaukani yake cewa bayan ya tattaro dalilai waɗanda suke nuna cewa annabi ya taɓa yin sallama sau ɗaya a sallah ya yi sallama ɗaya a sallah alimamu shaukani ya tattaro dalilan a littafin sanailul auta mujallar da bishafin 350 da fahimtar malamai game da waɗannan hadisai ɗin ya ce wala ya fi taslimatin wahidatin shay'un babu wani abin da ya inganta game da sallama ɗaya a sallah in dai a sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma lalle game da siffar yadda manzon Allah yake witiri wannan hadisi ya zo daga Aisha Allah ya kara mata yarda hadisi ya zo daga Ummu Salama inda suka bayani saboda haka idan mutum zai yi raka'a tara nan ma dai zai dauko hadisin abdullahi bin Umar siffa ta farko ita ce wacce muka saba wacce al-Imam Malik ya zaba salatu laili masna masna raka'a biyu biyu in kayi sau hudu kayi takwas kenan sai ka tsora guda shine witiri an yi raka'a tara ko kuma ka dauko siffa ta biyu salatu tis'i raka'atin mawsulat kai waje guda tara a hade idan aka ce a hade babu sallama tsakanin su amma idan ka kai raka'a ta takwas zaka zauna summa littafi litasi ba da hali tashahhud thani bayan ka yi tahiyya ba za ka yi sallama ba sai ka miƙe ka kawo raka'a ta tara idan ka kawo raka'a ta tara ka zauna kai tahiyya sannan sai ka yi sallama wannan shi ma ya tabbata a siffan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin sa'ad bin hisham wanda musamman yayi tambaya ga Aisha Allah ya kara masa yarda ya tafi wajen Aisha ya mata tambaya qultu laki ya ummal mu'minin wato yana nufin yaki aisha radiyallahu anha an anbi'ini an khuluqi rasulillah ki bani labari game da halayen manzon Allah ya mata tambaya ki ban labari game da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam qalat sai aisha tace alasta takra'u alquran shin baka karanta alqurani ne qultu bala nace kware ina karantawa qalat sai tace fa inna khuluqul nabiyillah kana alquran halayen annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani wato wannan yake nuna karfin ilimin Aisha Allah ya kara mata yarda karfin ilimin Aisha Allah ya kara mata yarda baka karanta alqur'ani ne to ina karanta alqur'ani to da kana karanta alqur'ani duk wani halin kirki da kaje cikin alqur'ani to manzo Allah yana yi da yanzu me kake wahal kanka a kirga maka ga halin manzon Allah ga halin manzon Allah in dai kana karanta alqur'ani duk halin kirki da ka gani cikin alqur'ani to to na annabi a wannan lokaci sa'ad bin hisham yake fahamamtu lokacin da ta bani wannan amsa sai na yi yunkuri an akuma in tashi in yi tafiya ta wala as'ala ahadan an shay'in hatta amut ba ni sake tambayan kowa komi har in mutu tun da dai wannan ita ce amsar gaba ɗaya ba ba da sake tambayar kowa tun da an ce min alƙur'ani shine halin manzon Allah to sai kuma wani tunani ya zo min ai akwai wani akwai wata amsar da ba zan samu ba a alƙur'anin kai tsaye ba zan samu wannan amsa alƙur'ani kai tsaye ba saboda haka sai mata tambaya an bi bi'ini an qiyami rasulillah ki bani labari game da yadda manzon Allah yake tashi cikin dare yi sallah kaga yana nuna cewa ai ai wannan amsan babu ita a cikin alqur'ani ko sai ta sake cewa alasta ta ya ayyuhal muzammil shin baka karanta ya ayyuhal muzammil ne kaga nan ma amsa tana alqur'ani yaya manzon Allah yake qiyamul layli dan yana da kamar babu amsa a cikin alqur'ani yake baka karanta suratul muzammil kuntu bala ina karantawa kala tace to ai kenan fa inna allaha azza wa jalla shi Allah iftaraba qiyamal layl fi awwal hadhihi sura a farkon suratul muzammil Allah ya farlanta qiyamul a kan annabi da sahabbansa qumil laila illa qalila umarni ne ya ayyuhan muzammil qumil laila illa qalila <clears throat> idan aka ce laila, ka yi qiyamul layl dama tambayarsa tambayar da ya mata an ni, an qiyami rasulillah ki bani labari game da qiyamul layl game da tsayuwan dare na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka ga amsar da Allah ya saka cikin alqur'ani qulil laila illa qalila Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka tashi ka kai tsayuwan dare dukkan dare illa qalilan fati kadan na yankin dare ne kawai zaka yi barci. nisfahu in ma rabin daren a wani kus minhu kalila ko ka rage ma daga rage قال تنكي وتسو فقام نبي الله تند الله ياتي النبي يتاشي يي كاتم النبي يي سيسا تكي مسا إن خلق نبي الله كان القرآن حالا ين النبي صلى الله عليه وسلم شيني القرآن duk abin da ka ji a cikin alkur'ani manzo Allah ya yi tunda Allah ya ce qumil Laila to anas ba yayi tsayuwan daren na biyu nabiyullahi annabi da sahabbai suka dinga tsayuwan dare haulan shekara guda shekara guda wa amsaka Allahu khatimataha Allah ya rike karshen suran bai saukar ba isna ashara shaharan tsawon wata goma sha biyu Ƙarshen suratul muzammil yana sama Allah bai saukar da shi ba tunda idan da karshen ya sauko da an rage tunda ƙarshen bai sauko ba har yanzu dai ana aiki da ƙumin laila don haka ba mu zama kina kowane dare dole a tashi a yi nafila saboda haka a wannan lokacin iyamun laili farin ne qiyamul layl a tashi ayi sallah cikin dare farilla ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma farilla ne akan sahabbansa akwai wata riwaya da take cewa sai da aka samu shekara goma sha biyu ma shekara goma sha biyu kafin karshen suratul muzammil ya sauko don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai yiwuwa a samu wanda zai samu daraja irin ta sahabinsa ba zai yiwu ba waɗanda suke kwana suna ibada sai da su suka kukumbura aisha ta ce hatta an zalallahu fi akhiri hadhihi sura at-takbir sai daga can karshe sai Allah ya saukar da karshen suratul muzammil ta da ya sauko sai aka samu sauki inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu Allah ya san tsayuwar da kake yi kaga Allah ya gamsu da irin ibadar manzon Allah Allah ya gamsu da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki umarnin sa na qulil laila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu kaga ya samu shaida Allah ya san kai tsayuwan kai tsayuwan yanda aka ce da aka ce qumil laila illa qalila nifahu aw inqus minhu qalila saboda aka sai kai abin da ya dace da umarnin da aka maka adna min sulusayil layl har kakan kai kusan kashi biyu na ukun cikin dare wa nisfahu wani lokaci rabin daren wa sulusahu wani lokaci kashi ɗaya cikin ukun daren ba kai kaɗai ba wa ta'ifatu min allazina ma'ak da jama'an da suke tare da kai sahabbai wallahu yukaddiru al-laila wan nahar alima an lan tuhsuhu Allah ya sani halitta ku ba za ku iya kiyayewa ba idan aka ce a bar wannan umarni na farko kumin laila ba za ku iya dorewa ba fataba alaikum don haka sai Allah ya sassauta mu don haka kalmar at-tauba takan zo da ma'anar sassauci ba wai fataballahu alaikum shine fa'afa ankum bala fataballahu alaikum Allah ya sassauta muku shine abin da Aisha ta fassara da cewa hatta an anzalallahu fi akhir hadhihi surati a taktifa. me ma'anar fataballahu alaikum Allah subhanahu wa ta'ala ya sassauta muku don haka sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai faqra'u ma tayassara min al-qur'an faqra'u ma tayassara min al-qur'an kaga sauki ya zo a gashi saboda ka aisha sai ta bashi amsa amsar da ke cikin alkur'ani kala sai ta ce fasara qiyamul layli da ba'da fariba daga lokacin da karshen suratul muzammil ya sauko sai nafilar dare ta zama a sallar dare ta zama nafila a bayan da can farilla ce a bayan da can sallar dare farilla ce lokacin da Allah ya saukar da karshen suratul muzammil sai kuma sallar dare ta zama nafila kuntu sai na ce ya umman mumini na yake uwar masu imani an bi'i ni an wikiri rasulillah ki labari game da wikirin manzon Allah wanda ita ce tambaya ta ƙarshe ki bani labari game da wikirin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala mun kasance muna shirya ma annabi aswakinsa icen aswakinsa da ruwan alwalansa da ruwan alwalansa tahurahu shine abin da zai yi wanka ya yi alwala muna adana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya kwanta me yake karantar da kai me wannan yake karantar da kai matan annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane dare suna shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan da zai tashi yayi wanka da icen da zai goge bakin sai aswaki wanda wannan ma yana nuna tsaftar manzon Allah idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare zai yi aswaki yayi alwala in ya kama ta wanka yayi wanka da dama za ka samu mutum saboda sakaci baya ma tana da ruwan wankansa baya tana da ruwan wanka saboda haka zai kwana da janaba ya ce ai yana da uzuri ya buga taimama ya sallah to ga wanda sun da ka tsallake abinda Aisha take cewa muna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tanadin ruwa wanda zai yi tsarki mu masa tanadin aswaki fa yab'athu Allahu ma sha'a an yab'athu min al sai Allah ya tada annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya ga dama ya ta ya tada shi cikin dare idan manzo Allah ya farka fa ya tasawwaqu sai yayi aswaki wa ya tawabbu yayi alwala wa yusalli yayi sallah sallan nan da zai yi ni ji Aisha a raka'atin raka'o'i guda tara ne la yajlisu fiha illa fi samina ba zai zauna ba sai a raka'a ta takwas fa yadhkurullaha wa yahmaduhu ya zikirin Allah ya yi godiya ga Allah wa ya du'uhu ya yi addu'a ga Allah sun mai haɓu sannan ya zabura ya miƙe wala yi sallimu bai yi sallama ba kuma ya komu fa yi salli tafi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah raka'a ta tara sun ya ka'udu sannan ya zauna fa ya zukuru Allah ya zikirin Allah wa ya hamadu wa ya du'uhu ya yi godiya ga Allah ya yi addu'a ga Allah sun mai sallimu tasliman sannan ya sallama ya ɗaga murya ya smi'una don ya ciyar da mu saboda ya farkar da mu daga bacci sun mai yusalli ba da ma yusalli ke cewa ba a farkar da mai bacci ya tashi dan yi salla in ji aisha ta ce mazan Allah yana daga murya in ya zai yi sallama dan ya farkar da mu daga bacci Allah ya samu gani to bayan annabi ya yi wannan raka'a tara sun mai yusalli raka'a ta yi ba da ma yusalli sannan ya yi sallar raka'a biyu bayan ya yi sallama waɗannan rakawai guda biyu da annabi zai yi wa huwa ka'idun yana zaune zai yi waɗannan rakawai guda biyu yana zaune kaga ya gama witiri sai kuma ya ƙara raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama witiri domin ya yi rakawoyin tara tunda an samu raka'a tara an samu witiri amma sai ya ƙara raka'a biyu yana zaune yace sai ta ce marwacil ka ihda asharata raka'atan ya bunayya to ya kai dana ka ji lissafin raka a goma sha ɗaya ko in ji aisha Allah ya kara mata yarda ta ce falamma sanna nabiyullah lokacin da shekaru suka kama annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhadahu allahmu ya zama nama ya kama shi abinda ake nufi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nauyi autar bi sab'in sai ya koma yana wukiri da raka'a bakwai wa sana'a fi raka'atayn mithla sana'ihi idan yayi wukiri da raka'a bakwai sai kuma ya kara raka'a biyu bayan wannan wutirin kaga ya nuna cewa bayan ka gama witiri kana iya yin nafila abinda dai ba a so shine ka sake wani witiri kamar yadda bayanin sa yake tafe insha Allah ta'ala da sirfin witiri na karshe wato shine raka'a goma sha daya raka'a goma sha daya domin iyakan adadin raka'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kenan a qiyamul layl yana da sifofi guda biyu shi ma salatu laili masna masna za ka yi raka'a biyu biyu sau biyar kaga an samu raka'a goma kenan idan ka yi raka'a goma din nan sannan sai ka kawo guda ثم الوتر بركعتين aw yusalli arba'an arba'an ko kuwa kai sallah raka'a hudu sannan kai raka'a guda uku wannan ya tabbata a siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar inda Aisha ta bada labari Aisha ta bada labari game da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah lokacin da wato abu salama bin abdurrahman ya ba da labarin ya yi mata tambaya ya yi ma'aisha tambaya kai fakanat salatu rasulullahi fi ramadan shin yaya sallar manzon Allah ta kasance a watan ramadan yaya nafilar manzon Allah ta kasance a watan ramadan fa qala sai ta ce ma kana rasulullahi yazidu fi ramadan wala fi ghairihi a watan ramadan ko a wani wata manzon Allah baya ƙari wanda hadisin yana tafe yana tafe a littafin nan hadisi na 401 inda zamu kawo kansa insha Allah manzo Allah baya kare akan ihda ashara raka'a yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an annabi sallallahu alaihi wasallam zai raka'a hudu ya zauna ya raka'a hudu ya zauna sannan yusalli salatan ya raka'a uku kaga yayi raka'o'i goma sha daya ya yi raka'a hudu ya zauna raka'a hudu ya zauna sannan ya kawo raka'a uku ya nuna cewa ya yi raka'o'i goma sha ɗaya kana iya sallama bayan raka'a hudu din kana iya kuma haɗa su wanda duk kai bai saba da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to abin da kawai ibnu hajar bai kawo a bayanin sa dinnan ba shine na filfilo raka'a biyu na sharan fage suna ke kira ar-raka'atan al-khafifatan wato annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yana dadewa a qiyamul layl idan ya tashi zai qiyamul layl sai yayi wasu nafila raka'a biyu marasa nauyi da sauri ake yin su za a yi a gama wato waɗannan nafila raka'a biyu ba sa lissafin nan su waɗannan saboda ya motsa jiki ne ya warware jininsa sannan za a fara dogon qiyamul layl abinda malamai suke faɗa kenan suna cewa wannan waɗannan rakawoyi guda biyu kamar yadda ya zo cikin aunul ma'bud a mujallar tara shafi na 178 waɗannan nafilfil raka'a biyu wato mashru'iyyat iftitahi salatil layl ka buɗe sallan dare kafin ka fara nafilar dare ka fara da gabatar da rakawoyi guda biyu khafifatayn marasa nauyi liyan shafa bihi ma saboda ka wartsake saboda ka wartsake jikinka ka watsake jikinka za ka yi da ɗan sauri lima ba da huma domin gabansu akwai aiki mai yawa to wannan za ka yi ne idan ka yi shi kamar shimfiɗa ne ana ainihin ibadar da za ka yi to ibn hajar bai kawo magana a kai wanda kuma shi ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne aisha Allah ya kara mata yarda ta rawaito hadisi akan haka yana sahihu muslim na 767 yana sunan ibn sunan abi dawud kuma hadisi ne da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka nafila raka'a biyu kafin a fara qiyamul layl kai nafila raka'a biyu don haka yasa wani lokaci tana hada lissafi da waɗannan filu guda biyu sai ta ce nafilar da annabi ke yi cikin dare raka'a uku wani lokaci tana hadawa da lissafin waɗannan filu raka'a biyu da ake yi saboda watsakewa kafin a fara qiyamul layl wani lokaci tana hadawa da raka'atayn fajr saboda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da yake hada qiyamul layl yana gama sa to idan ya zauna ba dadewa kuma sai ya miƙe sai kawo raka fajr sai ya zama lissafin sai ya nuna maka raka'a goma sha uku ne idan ma ka samu adadin da ya nuna raka'a goma sha uku cikin hadisin aisha Allah ya kara masa yarda to dama bai wuce ɗayan biyun nan ko dai ta hada lissafin ta da raka'atul tal fajr ko kuma ta hada lissafin ta